Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da safiya da fatan an wayi gari cikin ƙoshin lafiya. Yau take Laraba shida ga watan uku na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu. Kasance tare da mu a cikin labaran namu na hantsi. Daga ni ku wadda zan karanto muku labaran kuma in fassara. Ismail M. Jafar. A cikin labaran za ku cewa babban kotun tarayya ta dakatar da hukumar yaƙi da dashawa ta Kano daga binciken ganduje. Alƙalin kotun ya ce bidiyon dala na ganduje laifi ne na ƙasa. EFCC ne ke da hurumin maka shi a kotu. Haka zalika mai shari'a liman ya ce tana da iyaka amma ba ta da ƙarfin bincikar ganduje. Idan dai ba ku manta ba, ana zargin ganduje da wawura daloli inda aka nuna wani bidiyon sa kwanakin baya. da yake sa zala a jihu sai dai babban kotun tarayya ta dakatar da binciken nasa inda ta dakatar da jihar Kano din ta bayyana cewa ba ta da halakin binciken ganduja kan wannan matsalolin inda aka bayyana cewa federal gwamnati ne yake da halakin bincikarsa. Olusegun Obasanjo ya ce dole Bola Ahmed Tinubu ya nemo hanyar dakile matsalar da gaggawa inda ya bayyana cewa ƙasar nan tana cikin wani hali ya buƙaci shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya mai da hankali wajen ganin cewa ya kawo abin da talakawan Najeriya za su samu sauƙi ɗan ba da jimawa ba. Yayin da wasu ke ci gaba da kiran juyin mulki a Najeriya, sojoji sun sake yin magana rundunar sojin ta ce za ta ci gaba da kare demokuraɗiyya a faɗin najeriya tunda najeriya ta zaɓi tsarin rundunar har yau ta yi ƙoƙari ta kuma faɗa wa jami'anta da su dake da yin aiki tukuru wajen ganin cewa an samo tsaro a najeriya nan ba da jimawa ba hukumar hizba ƙarƙashin shek aminu daurawa ta shirya kawo sauyi ga dangadan sheshin malamin ya ce suna shirin fara digiri da diploma kan aikin hizba haka kuma hizba za ta buɗe shashin doka ta ICT don inganta ayyuka shakishin malamin da idan ba a manta ba a kwanakin baya ne da ya gabata ya fito ya bayyana murabus ɗinsa amma daga bisani sun yi sulhu da gwamnan Kano ɗin Abba Kabir haka zalika ya bayyana cewa zai aiki tukuru wajen ganin cewa an dawo da gaskiya da kuma inganta matasan jihar Kano baki ɗaya. 'Yan ta'addan Boko Haram sun sake tabkata asa a jihar Borno. miyagun sun yi awon gaba da mata 'yan gudun hijira a wani sabon hari satar matan dai na ɗaya daga cikin manyan sace-sace da tsagerun suka taɓa yi a jihar haka zalika idan ba manta ba a can shekarun baya sun sace 'yan matan cibok sama da ɗari biyu yayin da rundunar sojojin najeriya ta zama neman su inda aka bayyana cewa 'yan gudun hijiran suna ba zama ne cikin daji domin yo itace na samun na abinci yayin da ƙungiyar boko haram ɗin suka fatattake su tare da kama su da yin awon gaba da su Ministan tsaro ya ce rundunar sojojin Najeriya na ci gaba da samun galba kan 'yan ta'adda a Najeriya. Muhammad Badaru ya ce a baya-bayan nan sojoji sun ga bayan 'yan manya-manyan kwamanjojin 'yan ta'adda ya faɗi wasu matakai da dakarun suke bi don gano wayar 'yan ta'addan da kuma kawar da su. Haka zalika ya bayyana cewa gwamnatin tarayyar Najeriya tana nan tana yin ƙoƙarin ta tukuru wajen ganin cewa an tabbatar da tsaro a faɗin Najeriya. An samu barkewar rikici a jihar Legas. Rikicin ya yi sanadiyar tafka asarar rayuka da dukiya mai tsarin yawa. A yayin rikicin da an yi amfani da mugun makamai. Haka zalika rundunar 'yan sandan jihar Legas din ta ce tana nan tana gudanar da bincike don ganin cewa abin ya an kwantar da shi bai ƙara ta'azzara ba. Federal Gwamnati ta yi magana kan batun ɗage takunkumin hana 'yan Najeriya zuwa Dubai a martanin da gwamnatin ta yi kan batun ta musanta cewa an cire takunkumin kan 'yan Najeriya. Wasu rubutanni dai sun yi yawo kan cewa yanzu Dubai ta dawo 'yan Najeriya za a iya ba su biza sai dai gwamnatin tarayyar ta fito ta ta hakan ganin cewa ba a sasanta magana ba. Yayin da ake gab da shiga watan azumin Ramadana, gwamna Nasir Idris ya ɗaukar al'ummar jihar sa babban alkawari inda ya bayyana cewa baya ga wutar lantarki zai ƙara kawo musu abin da zai inganta musu rayuwarsu wajen ganin cewa sun yi azumin watan ramadana cikin sauƙi. Sojoji sun kai ɗauki a kan lokaci sun daƙile yunƙurin 'yan bindiga na sace mutum goma sha biyar da garin sun kashe ɗaya daga cikin 'yan bindigan a ƙauyen tsohuwar tasha jihar Zamfara. Kwamandan rundunar operation haɗarin daji ya yaba sojojin ya ce zaman lafiya zai dawo nan ba da jimawa ba a jihar Zamfara. Haka zalika ya ƙara bayyana cewa 'yan Najeriya da kuma jihar Zamfara ya kamata su ringa ba su haɗin kai wajen ganin cewa sun ƙwaƙulo 'yan ta'adda duk inda suke a faɗin ƙasar. A yayin da ɗaukewar Facebook Messenger da Instagram ta girgiza duniya, mutane da yawa sun gano dalilai. Kamfanin Meta da bai fito fili ya faɗi matsalar da ya fuskanta ba, amma wata majiya ta fallasa. Majiyar ta ce matsalar ta shafi hatta kamfanin Meta ɗin wanda ya tilasta ɗaukewar shafukan sada zumuntan. Haka zalika jama'a dama sun yi ta ƙorafi ganin yadda shafukan sada zumuntan suka ɗauke na su ba bisa ƙa'ida ba. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce annobar COVID-19 ne da imefele suka jawo tsadar rayuwa a faɗin Najeriya. Haka zalika ministan noma Abubakar Kiyare ya kuma ce yawan fitar da abinci zuwa ƙasashen waje shine ƙara jefa ƙasar cikin wannan matsala. Ya kuma faɗi matakan da suka ɗauka don kawo ƙarshen wahalhalun da ake fuskanta a faɗin Najeriya. Haka zalika ya ƙara da cewa za su inganta harkar noma a faɗin ƙasar tare da baiwa manoma taki kyauta domin inganta noma da samun sauƙi da walwala a faɗin ƙasar. Martanin dakarun soji na zuwa ne yayin da wasu 'yan kasar ke kirarin a kifar da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu, rundunar soji ta sake yin ƙarin haske kan juyin mulki a Najeriya inda ta bayyana cewa babu wannan batun kwata-kwata tunda Najeriya ta rungumi demokuraɗiyya domin ya fi mata kyau haka zalika za a ci gaba da gudanar da tsarin demokuraɗiyya a faɗin Najeriya har illa masha Allah. abin da sai ya faru a jihar Imo bayan mutuwar matan manyan sarakuna guda uku a jihar gwamna Pop Uzudumma na jihar ya nuna alhininsa kan babban rashin da aka tafka Uzudumma ya ce tabbas wannan mutuwa ta zo ba lokacin ta ba ya bayyana cewa yana musu ta'aziyya tare da alhinin mutuwar manya-manyan matan sarakuna guda uku rana ɗaya. Idan dai ba kuma ta barin dunan 'yan sandan Najeriya ta dalilin da sa ta jibge jami'anta a zauren majalisar dokoki ta jihar Filato haka zalika ta bayyana cewa ta yi hakan ne domin daƙilar rigici a faɗin jihar baki ɗaya. Wasu masu ruwa da tsaki daga arewacin Najeriya sun nuna goyon bayan kan kan tazarcen shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu inda suka bayyana cewa zaben shekara ta 2027 tun yanzu Tinubu ya fara samun gagarumin nasara inda dattawan suka bayyana cewa sun gamsu da mulkin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu kuma suna masa fatan nasara tare da mara masa ma a zaɓe na shekara mai zuwa. Kamfanin cinikayyar cryptocurrency na duniya Binance ya daina hada-hadar kuɗin naira. Binance ya yi kira ga abokan hurɗarsa na Najeriya da su je su kwashe kuɗaɗensu a jiya Litinin. Wannan na zuwa ne yayin da gwamnatin Najeriya ta zaba ma bincike kan kamfanin. Haka zalika gwamnatin tarayyar Najeriya ta buƙaci kamfanin ta biya ta babban diyya ganin cewa ita ce ta ƙara farashin dala a faɗin Najeriya. Hukumar Gwamnati ta ƙasa ta tabbatar da fara sayar da kayan abinci ga talakawan Najeriya Kwantarola jarar na kwaso ɗin ma Adewale ya faɗa haka inda ya bayyana cewa a zauren majalisa wakilan tarayya ya ce shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba su umarnin da su sayar da kayan abincin ga ƙasar waje inda suka bayyana cewa za a sayar za sayar da kayan abinci na ƙasar waje wanda aka kama 'yan Najeriya yayin da Najeriya take cikin wani hali shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba su umarnin gaggawa ganin cewa sun fara sayar da kayan abincin a faɗin Najeriya kakar matashin nan mai are da sahu da ya mayar da naira miliyan sha biyar a kano na ci gaba da yanke saƙa matashin matashin a wannan karan ya samu kyautar gurbin yin karatu har zuwa matakin digirin digirgir tun bayan da awwal salisu ya mayar da kuɗaɗen nan ne ya samu kyaututtuka masu tsoka da dama haka zalika an bayyana cewa al'umma da dama na tofa albarkacin bakin su ganin yadda matashin ya yi mijin kokari tare da tsantsan kuɗin da da su ga hannun wadda mamallakin su ana ta da wani rahoton cewa shugaban INEC ya yi na damar ayyana Tinubu a matsayin shugaban ƙasa sai dai wani bincike da aka yi domin gano gaskiyar lamarin ya nuna saɓanin haka wannan na zuwa ne yayin da 'yan Najeriya ke kukan halin da suke ciki haka zalika shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa nan ba da jima ba za a samu sauƙi da izinin Allah Rundunar sojojin Najeriya ta shi ɗan bindigan nan mai kusa da ya addabi jihar Katsina. Majiyoyi tsaro sun bayyana cewa mai kusa shine jagora na biyu bayan da ya addabi jihar Katsina baki ɗaya. Rundunar ta kuma kai samame wasu ƙauyukan jihar inda ta hallaka 'yan bindigan da dama tare da kama su.